ra'ayinka ne kana son fim din ne koko saboda kawai babanka yana industry sannan shi actor ne shi yasa kai ni ma haka na taso in na ga babana a fim lahaga babana ga babana hmm. har irin classmates ina ce musu ai wane wane ai babana ne su ce it's a lie <laughs> it's a lie to those kind of things ni ma sai ina so a ganni eh. a ce min ai ga oh an ganka a fim eh, ina so like I have the emotion to mm -hmm, mm -hmm. to act ina so sai kuma Allah ya zai bani dama alhamdulillah sai na zo na fara kana acting da kana yaro an sha ganinka a fina-finai da dama kana fitowa kama taba fitowa a ɗana idan zan iya tunawa so amma daga baya sai aka daina ganin ka me ya faru ina ka je yaya kake da misali um, abokanan like abokananka a makaranta ya suke ɗaukan ka ganin cewa kai fa an san ka babu wanda dai za ka gifta ba a gane oh wannan ya taɓa yin fim yana ƙarami ko ku wannan ya taɓa yin fim a yanzu mm. yaya suke ɗaukan ka idan kana cikin su wani shekara ka fara acting ya da aka ɗora maka kyamara ganin cewa um, kai mahaifinka uh, actor ne director ne kuma producer ne da aka dora maka kyamara ya ka fara ji za ku ce mini in aure ta ina zan kai ta ina ko za ka kai ni ka kai ni kaduna kaduna za ka kai ni